Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Talata 6 ga watan Desambar na 2022. A cikin shirin za ku cewa a nishar man gazuwal ya fara yin karanci a wasu birane a birnin Kwanni da ke jihar Tawa ayyukan direbobin manyan motoci sun fara ja da baya. a cikin watan mars mai zuwa ne ake sa ran samun ton na farko na siminti a kamfanin siminti a jihar tawa magajin garin ba da gishiri na tahe da karin bayani a rahoton musamman na yau za mu yi magana ne kan muhimmancin jadawalin shaushawa da kuma yi wa jarirai shaushawa akai-akai. Tun farkon yakin da kasar Rasha ta kaddamar a kasar Ukraine farashin kayayyakin masarufi ya hau sama a niger Saboda haka farashin madara, sukari, mai da kuma na fulawa ya yi tasiri wato ya yi tashin goron zabi. Bugu da ƙari kayan da dama na abinci sun yi karanci kamar yadda Shebu Cambiano, sakatare janar na kungiyar 'yan kasuwar niger masu shigo da kuma fitar da kayayyaki waje ya wa Muktar Hamadu. wannan kyada abin da ya kawo shi kaya ne muna hito da su washe daga washe ya yi sada tunda ba muke kira su ba kokarin da za a yi mu koma noma abin da muke himfani da shi shine ya kamata mu yi in ba mu yi haka ba muna samun tikas a yi kokari a ba mutane hili a kama ma mutane a yi industrialization a kama ma mutane su yi izin tunda muna cikin zelekaf ya kamata mu noma mu sarrafa wanda zai ishe mu tukuna kahin mu kai washe gwamnati bai ya ci gaba yana ta hidda tax wannan an yi shi gwamnati ya yi hasara miliyar bakwai kaya hudu ne akwai wanda aka hida 17% akwai wanda aka hida 25% an kasuwa ana kiyan laihin su ne ba laihin su ne ba in sun same shi da sada dole su sai da shi da sada tunda ko ba su yi awo ba yana sada ba ya ke laihin su ne ba laihin su wasu kaya kamar su albasa sai da takin zamani to ba mu da takin zamani takin zamani ikiran ne da rishi babu shi sai mun sake dubara yaya za a yi niger kamar jaha tawan nan muna iya mu yi takin zamani amma sai gwamnati ya shirya a halin da ake ciki a birnin kwanni karanci da tsadar gazol na yi wa wasu direbobin manyan motoci barazanar tura su cikin zaman kashe wando wani lamari da wasu direbobin wato manyan motocin suka yi allah wadda da shi a hirarsu da wakilinmu asuman musa arzika yanzu gazuwal ya kai hal jika ishirin ba biyu yalon nan da ko jika bakwai da rabi ne muka saye shi kwanaki baya da mai bai da kwarai ba gaskiya muna samun aiki amma yanzu aiki ya da rage kadan yanzu kaga matsalar ga zargin da zazu an in mun ka ce mu mutane an kai mutane ba su ɗauka in dai mu ba Allah kaya ne inda harkar gazal abu na wanda ya zama yana hawa yana sauka to amma ba sauka gazar jikin ba ko ya samu kayan a ce gashi ya rage kuɗi wallahi ta anjima. to don haka yanzu da muna muke ba a komai. ba mu da na mai ko dai sai ka yi yawo in ka yi yawo kuma da ka zo ka iska mutum in ba jaka 20 ba ko 21 sannan mu ba mu ɗaukar shi jaka 21 da don babu riba gare babu abin da muka nan muna yi har mu halle barorin mu wallahi mu duk istasiyon har abin da kama har ta bakin dajin can wajen bombaskin babu ta ce rasa babu nan kwanne babu inda akwai mai Farashin kayan abinci na gona sun tsaya wuri daya a makon da ya gabata kamar yadda rahoton ma'aikatar sima da ke ba da labarin farashin abinci a kasuwanni da aka wallafa jiya ya bayyana a dai bangare an gano cewar farashin kayayyakin lambu ya hau sama a daidai wannan lokacin ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Hakika wannan daidaiton farashin cimaka a faɗar tsarin ba da labarin kasuwanni na da alaƙa da kyautatar obar cimaka daban-daban a cikin kasuwannin da ake bibiya. Ana samun farashin hatsi mafi sassauci cikin kasuwannin Tano farashi jika goma sha takwas da rabi farashi mafi hayi jika talatin da tara a kasuwar Iferuwan. Buhun shinkafa da ake shigowa da ita ɗan kilo hamsin farashinsa bai sauya ba amma dai farashin yana bambanta daga waga kasuwar zuwa wacan kasuwar. Misali a kasuwar dogon dutse tera da abala ana saida shi jika ishirin jika ishirin da shida kuɗin sefa a kasuwannin tanut ifiruwan da kwanni. Matsakaicin farashi hatsi da shinkafa buhun masara mai kilo 100, farashinsa na saɓani. Abinda ya dangantu da kayan lambu nau'in farashi na kan hawa-hawa kamar haka. Tatasai danye. ya samu karin kaso tara cikin ɗari, kabewa kaso hudu cikin ɗari, lemun tsami kaso biyu cikin ɗari lemu mai zaƙi ƙarin kaso biyu cikin ɗari sai dankalin turawa famtar ƙarin kaso ɗaya cikin ɗari ba wani sauyin farashi na banana dabino da shufome sai ko tumatiri ɗanye farashinsa ya sassauta da kaso hudu cikin ɗari. a gidan Muhammad Dantani a ayyukan gina kamfanin haƙar siminti da aka suma a watan Nuwambar na 2021 a Tambas da ke karamar hukumar karkarar ba da gishiri jihar Tawa sun yi kusan kawo ƙarshe. ana sa samun wato siminti na farko a watan mars na 2023 in shi magashin garin ba gishiri yakuba amadu inda ya jaddada cewa kamfanin zai iya biyan bukatun siminti na kasar baki daya a hirar shi da bello bizo Cikin takardun da kamfanin ya gabatar mana wani aiki ne na samar da ton dubu uku kowace rana wanda ya lunka na kamfanin siminti na balbasa. mu shine na baiwa al'umma karamar hukumar gishiri. musamman ma a bangaren jiha da ma ƙasa baki ɗaya samar da isasshen siminti a cewar abin da aka tsaida cikin takardun al'umma za ta lumfasa game da farashin siminti. Kamfanin siminti na Tambas zai kawo abubuwa da dama a bangaren komin da jiha da yankin tawa hama da ƙasa. Na yi imani cewa da yarda Allah bangaren komin ɗin za a samu sauyi sosai haka kuma wajen al'umma domin zai rage zaman kashe wando da kuma zuwa ci Burinmu shine na rike matasa a ranar Litinin biyar ga watan Disambar an tattauna fasalin ci gaban tattalin arziki na al'umma na niger na 2022-2026 a birnin Paris na kasar Faransa. an yi sanarwa da dama kuma na kawo goyon baya ga kasar ta nijar Na ƙarin bayani kan wannan batu tare da ibrahim ahmadu lushe masanin tattalin arziki ɗan ƙasar nijar da ke zane a ƙasar faransa a hirshe ta wayar tarho da tarnan fudai ahmed A dalilin turbar ci gaban da take ƙasar Nijar a wanga zamani na buƙatar tsarawa wanda ya kasance na sa kai a girkin manufofi game da tantance kayan aiwatawa da masu aiwatawar da suka wajafa kan wani jadawali mai zayyana gaba-gabar da za a bi ta hanyar wannan PDS kuma na takaitaccen lokaci da zai ba da damar haɓaka kuzarin bunƙasa mai daidaito da ke rataye kan bunƙasawa mai ƙarfi mai ɗorewa an wannan gurin yana kan samuwa ga ƙasar albarkacin ɗimbin albarkatu da arzukan na samu da ƙasar ta ƙumsa. Duk da hakan akwai shingaye masu nau'i da yawa jaba a ƙetare cewa da batun samun jari da za a nema cikin ƙasa da wajen hulɗar ƙasa da ƙasa haka zalika da girkin zartarwa mai fa'ida na PDS ɗin kan yanayin da ƙasar ke fuskanta na rashin aiwatawa mai mahimmanci musamman mata fuskar hukumar barikin ƙasa. domin shawo kan matsaloli masu nasaba da hilaye da zamanantar da garin gaya ma'aikatar ministan tsara birane ta ɗauki matakin horar da sababbin wakilan jama'a na ƙananan hukumomi a gali abdulaziz wakilin ofishin ministan tsara birane ya yi wa fadal alu ƙarin haske Ku sani a yau musamman ma a bangaren kananan hukumomi babbar matsalar da suke da ita ce ta kula da harkokin filaye magajin gari da dama sun samu matsala daga wannan kulawa wani lokaci ta rashin sanin dokoki da suka jibanci batun. Gaskiya wasu magajin gari sun aikata abin a sha kenan gwamnati tana ganin yana da kyau a horar da waɗannan merori har ma da dukkan wakilan jama'a game da kwarewar kula da harkokin tsara birane ta yadda musamman ma kula da birane ba zai zama wata matsala ba mun birane su samu fasali mai kyau ta kowane fanni birane su fiddo ci gaba kamar sauran kasashe domin rayuwa ta kasance cikin tsari inda ke da daɗin zama. a maraɗi 'yan mata da dama sun bar makaranta saboda dalilai daban-daban inda suka kama ƙananan sana'o'i wakiliyarmu ta maraɗi sa'adatu ibrahim ta haɗu da wasu daga cikinsu inda suka bayyana mata dalilansu na barin makarantar boko. haka dai ma daɗe da yi ba na na kai ta uku zuwa ta hudu dan na ga da an magaja ta aure siyasa na hita a dai mu abin a samu kuɗin da a ƙara sayan kayan ɗaki gaskiya ba mu taɓa ikwal ba saboda mu ba mu ba sa ya mata ikwal kawai sai maza gaskiya akwai lokacin da ina so a sani suka ce gaskiya ka a saki a kai saboda ikwal ga ɗaya mutu bai lalacewa ci haka nan ni ko mu abin da ya sami ke tallaci las ne amma ni da in dai sarai na gaskiya in zauna gida daga makaranta sai makaranta a ɗai hannun wato a difa babbar ƙungiyar na kasassu reshen jihar difa ta yi amfani da wannan dama wajen sake tunatar da kalubalen karatun boko na yara masu rayuwa da nakasa tare kuma da jan hankalin gwamnati da ta ɗauki matakai muhammadu adamu tela mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ya yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani matsalolin mu kaga akwai yara makafi sai an kai su sai an ta gidansu an ɗauko su sai an maida su sai an ba su abinci saboda daman yaran bancin ga na ƙasa kuma daga cikin gida talakawa ne dan abin su na recreation abin da za ci a midi sai an tallafa musu ba mu da isassun mushannu mu suna ma suna buƙatar horo bisa harkan braille kuma muna da na kurame su ma bisa harkar lang design material na makahi advance din su guda shine muke cewa tablet jika hamsin yake kuma sai tafafe braille da su wani kanso kibaritum wani kan muke bukata tsada gare kira da muke da shi ga gwamnati yanda kowa yake zuwa lakwal Nijar ta sa doka ta sa hannu to ya kamata mu ma a tallafa ma yaran don su ma a samu daidaito na karatu daidaito na sa'a a fagen wasanni a yammacin yau ne ake buga wasannin wato a mataki na wicem da final a gasar ɗaukar kofin duniya na kwallon kafa na 2022 da ke gudana a kasar qatar karan farko na shiga tsakanin morocco wakilar afirka da ta yi saura a cikin gasar ta da kuma da espan da karfe 8 na dare agogon niger portugal za ta kara da kasar swiss mutuna muku cewa a jiya da brazil sun samu tikitan na zuwa mataki na kar da final inda ɗaya bayan ɗaya suka yi nasara a kan japan da kuma kasar korea ta kudu sai rahoton namu na musamman. shaushawa ita ce hanya mai sauki da inganci domin kare jama'a daga munanan rashin lafiya. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa shaushawar na taka rawa mai muhimmanci wajen rage yawan mace-mace na yara. Saboda haka ƙwararru ke ba da shawar a mutunta jadawalin wato shaushawar Madam Zaku Aishatu na mai wakaka, wakiliyar shirin shaushawa a cibiyar kiwon lafiya ta unguwar Bobiyal da ke Yamai ta yi wa Rakiya Arimi ƙarin haske. Menene mahimmancin sanin jadawalin shawar yaro? Mahimmancin jadawalin shaushawa shine yana baiwa ita uwa damar sani. yaushe ya kamata ta kai ɗanta a yi mishi shaushawa. Da kuma idan ta zo, wace irin shaushawa ce ya kamata a yi wa yaro? Kamar wata shaidar gane yaron ce. Akwai ranar haifuwar shi a kai, akwai lokacin haifuwar shi, akwai nauyin yaro a lokacin haifuwar shi. In yaro ya samu matsala a lokacin haifuwa, shi ma ana rubutawa. Sannan bayan wannan karnan akwai jadawalin shaushawa. Shi kuma wani shafi ne don saboda shaushawa kawai inda ake rubuta duk wata irin shaushawa da ya kamata a yi wa yaro tun sanda aka haife shi. Bayan ya yi sati shidda akwai wasu allurai da ya kamata a yi mishi. Haka zalika bayan ya yi sati goma har zuwa gaba. Wannan shi ya sa iyayen da suka iya karatu daga sun dubi wannan karnan sun san yaushe ya kamata su komo. Misali idan yaron ya kai watanni bakwai sai su duba jikin wannan jadawalin don su ga idan akwai wata shaushawa na watanni bakwai ko ba babu kinan shi wannan jadawali ne wanda yake rubuce cikin karnan yara wanda iyaye kan iya dubawa domin sanin wace irin shaushawa ya kamata yara su samu kowane wata wani lokaci ne ya kamata mace ta samu jadawalin yin shaushawar To shi wannan jadawalin tun lokacin awon ciki idan mace ta je likita ake ba ta karnan nan na uwa da yara. Yana ɗaukan dubiyar uwa, yana ɗaukan dubiyar yaro. Wani irin illoli ne ke tattare da rashin sanin jadawalin shawar? To lallai sakamakon yana da yawa. A wajen wajenmu shi wannan karnan wanda ke ɗauke da jadawalin shaushawa kamar takardar shaidan ɗan kasancin yaro ne. Ta hanyar wannan karnan ana iya sanin wata shaushawa yaro ya samu samu mm, da wacce bai samu ba amma idan yaro bai da karnan kenan bai samu kulawa san ba ba a san an yi mishi shaushawa ko ba a yi mishi ba ko da ana yawon shaushawa ai ana ba da takarda wannan ke nuna an yi wa yaro shaushawa kenan ya samu kariya wannan karnan samun shi dole ne ma tun da yanzu idan kun duba a cikin makarantun ƙananan yara ana tambayar mutane wannan karnan don a ga in shaddawalin shaushawan yana daidai kamin a ɗauki yaro a cikin makarantar. madalla masu aure karshen shirin labarin kinan na maraicen yau yanzu kuwa zan bar ku da salamatu kadiri wadda ta shigo ɗakin magana dauke da labarai da halashen zabarmanci a yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.